Shugaban ya bayyana cewar daga matafiya dubu da talatin da aka killace biyar sun harbu da cutar kuma an ware su ana musu magani. An sallami ɗari takwar a cikinsu. Sa'an nan akwai wasu ɗari da ishirin da ɗaya da ake shirin sallamarsu. su. contact tracing had been ramped up over the course of the past week. Indeed, for every confirmed case of COVID 19, all the contacts have been listed, monitored, and tracked. Zuwa ƙarshen makon jiya, an kammala duk ƙoƙari da ake na zakulu mutanen da sun kai gurɗa da waɗanda suka kamu da cutar. An tattara tare da rubuta dukkan hanyoyin sadarwarsu ana lura da gidaje ko wurin aiki na duk mutanen nan an gwada su a tabbatar ko sun kamu ko kuma a'a cikin yankuna ko unguwanni da aka tabbatar da ɓillan cutar haka kuma an bayar da dama ga waɗanda ke son a gwada su don zaɓin ransu yadda za a daƙile yaɗuwar cutar nan mai yaɗuwa yayin da muke dab da shiga lokaci mai tsarkakiya na yaƙinmu da cutar coronavirus cikin mako mai zuwa ma'aikatar kiwon lafiya za ta amshi sakamakon mutum dubu goma sha biyar ɗari uku da tamanin da biyar daga mutum dubu goma sha tara ɗari biyu da saba'in da shidda da aka tuntuɓa ta bibiyar sadarwarsu sakamakon wannan jarrabawar zai nuna yadda makomar ƙasar zai kasance ko dai matakai na gaba ne za mu ɗauka shugaba akufu ya ƙara da cewa government's policy and measures will continue to be driven by the science in this matter. The Ghana Academy of Arts and Sciences and the Center for Scientific and Industrial Research CSIR. Girman lamarin nan dai zai ci gaba da juyawa ko nuna irin tsari da matakan da gwamnati za ta ɗauka. Makarantar kimiyyar al'adun ƙasa da cibiyar cigaban masana'antu na kimiyya yanzu sun haɗa gwiwa da gwamnati a faman nan da ake na sadu da wakilansu a ranar juma'a kuma na kawo musu wata hikimar ɗorewar wannan ƙawanci ƙasar da ni kaina mun yi murna da sa kansu a cikin wannan fafataka da ake yayin da muke shiga sabon mako za a gane ko za a ƙara wa'adin haramcin fita waje da muke ciki ko a'a da kuma yiwuwan zartar da wasu sabbin matakai sai dai da ikon da dokar kasar ta damƙa mini na ƙara wa'adin kulle bakin iyakokinmu na wasu ƙarin makonni biyu nan gaba. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, gana.